This is the voice of America. The following program is in Hausa. Daga nan murya Amurka a birnin Washington DC ne sashen Hausa na yake muku magana akan mitoci 22 da 25. Jama'a jamhuriyar Nijar za su iya jin sashen Hausa ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko dalol ko niya akan intanet a saka voahausa.com ko sashen hausa.com. jama'a masu haramu assalamu alaikum barkanmu da yammaci yau sunana bello habib gidadanci ina tare da mahmud lalo kuma muna fata kun wani lafiya yau juma'a 20 ga watan maris kafin mu nisa bari mahmud ya fara mana da kanun labaran To Bello a Najeriya akalla mutane goma sha ɗaya ne suka rasa rayukansu bayan wani hari da aka kai a garin Gamburu. Yayin da a ƙasar Yemen ma wasu 'yan ƙunar bakin wake suka jikkata mutane da dama. amurka ta ce za ta yi nazari akan dangantakar ta da isra'ila za ku ji ko menene ya zafi babu shakka wai menene ra'ayin morgan changiraye game da zaben najeriya unfortunately they are in a very invidious position of how to condemn za ku ji fasara wannan turanci dan jima kaɗan sashen hausa ya hira da shi sannan kuma me ake ciki game da neman ɗaliban chibok ta aiki bata kare ba ana kan yi so bari su kara sa tukuna abin da muka gane shine gwamnati ba ta komi duk abubuwan da take cewa duk ƙarerayi ne karo ku je ko ina har yanzu muna kan waɗannan batutuwa sannan akwai shirin musulunci tushen rayuwa da shi ma za mu kawo muku shi amma bari fara da cikakkun labaran duniya tukunna. jama'a assalamu alaikum akalla mutane goma sha ɗaya ne suka rasa rayukansu bayan wani hari da kungiyar boko haram suka kai wato a garin gamboru wannan harin ya biyo bayan kwato garin da dakarun ƙasar kamar suka yi ne makonni kaɗan da suka gabata waɗanda suka shaida harin da ya faru a ranar larabar da ta gabata sun ce bayan da dakaran kamar suka janye daga garin na gamburu ne aka kai harin saboda garin ya kasance babu tsaro wannan hari wanda ya auku a kusa da kan iyakokin najeriya da kamaru na ƙara nuna yadda matsalar tsaro ke ƙara yin katutu a arewa maso gabashin najeriya yayin da ƙasar ke tunkarar manyan zaɓuka a ranar 28 ga wannan wata na maris garin na gamboru ya kasance a hannun 'yan kungiyar tun a karshen shekarar da ta gabata kuma har sai a karshen watan da ya gabata ne dakarun na kamaru suka samu damar kwato shi najeriya da chadi da kamaru da nijar sun kaddamar da hare-haren haɗin gwiwa akan 'yan kungiyar a watan janairun da ta gabata bayan da mayakan wato a watan janairun da ya gabata bayan da mayakan suka karɓe ikon wani sansanin dakarun haɗin gwiwa a kusa da tafkin chadi a makon da ya gabata sojojin najeriya sun gaya amurya amurka cewa akwai dakaru da kasashen afirka ta kudu da birtaniya da kuma ukraine suna marawa dakarun najeriya baya sai dai kuma mun kasar sun ce sojojin suna horar da 'yan najeriya ne kan yadda za su yi amfani da sabbin makaman da aka saya musu mahmud a kasar yemen fa mutane da dama ne suka rasa rayukansa a yau juma'a a wasu masallatai guda biyu bayan da wasu 'yan kunar bakin wake su biyu suka tada wasu bababamai a sana'a babban birnin wannan kasa kamar da rahotanni suka nuna harin ya auku ne a lokacin da za a yi sallar juma'a a masallatan badar da na al waɗanda ake alakanta da mabiya ɗari karshe a na bangaren 'yan huthi da ke tawaye waɗanda kuma suke rike da yankin na sana'a ya zuwa yanzu babu dai tsayayyen adadin mutanen da suka jikkata daga waɗannan hare-hare kenan sai dai kuma 'yan tawaye na hutu waɗanda suke marawa tsohon shugaban yemen ali abdullah sale sun yi wani ba ta kashi a ranar alhamis din da ta gabata da mayakan sa kai da ke goyon bayan shugaban ƙasar na yanzu abdulrabu mansur hadi majalisar ɗinkin duniya da ƙasashen larabawa da ke yankin golf da ma wasu kasashen yammaci ciki har da ƙasar amurka duk suna goyon bayan mr hadi to ana shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc To shugaban Amurka Barack Obama ya gaya Firayim Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu cewa zai yi nazarin dangantakar da ke tsakanin Amurkan da Isra'ila bayan kalaman da Firayim Ministan ya yi na cewa bai amince Falastinu ta zama kasa mai cin gashin kanta ba. A cewar wata majiya a fadar White House a jiya Alhamis ne Mr. Obama ya gaya Firayim Ministan hakan a lokacin da ya kira shi ta wayar tarho domin ya tashi shi murnar lashe zaben kasar da aka yi. gabanin gudanar da zaben ne mr netanyahu ya ce ba zai taba yadda falastinu ta zama wato ƙasa mai cin gashin kanta ba a matsayin neman hanyar sasanta rikicin da ke tsakanin ɓangarorin biyu amma kuma a jiya alhamis ya dawo yana gaya wa kafofin yada labaran amurka cewa bai ki a kafa ƙasar falastinu maras wato soja ba inda ya kara da cewa amma hakan yana ganin ba abu ne mai yiwa a yanzu ba bari mu leƙa nahiyar asiya inda 'yan sanda a japan suka ce sun cifke wani mutum da ya barazana cewa fa zai saka bam a ofishin jakadancin amurka da ke birnin tokyo rundunar 'yan sanda ta ce mutumin mai suna misiyoshi Kamiya da ke zaune a birnin Okinawa ya kira ta waitar ho yana barazanar cewa fa zai tarwatsa ofishin jakadancin da bam har ma da sansanin sojin Amurka da ke Shuab a kudancin tsibirin Japan. Kafofin yada labaran kasan sun rawaito cewa ana kyautata zaton cewa shi Kamiya mai shekaru 52 da haihuwa shi ne fa yake yi wa jakadiyar Amurka a can Japan Carolyn Kennedy da sauran jami'an diplomasiyar ofishin barazanar cewa zai kashe su. a jihar alhamis kakakin ma'aikatar harkokin wajen amurka jin saki ta tabbatar cewa falallai 'yan sandar japan sun kama wani mutum da ake tuhuma da zargin kai hari akan ofishin jakadancin eh, amurka da ma jakadiyar kasa amurka da ke japan hukumomin japan ɗin dai sun tabbatar da cewa kamiya ya amince da yin wannan barazana na kai hari sai dai ba a san menene dalilin yin haka ba To da ƙarshe an kama ɗalibai 500 tare da korasu daga wata makaranta a India sakamakon sun aikata magudin jarabawar gama makaranta da ake yi a halin yanzu. tuni dai hotuna da bidiyon mutanen da aka ga suna haura katangar wurin yin jarabawar suka bayyana a kafafen yada labarai a jihar ta bihar da mafi yawancin mazauna garin marasa galihu ne sun dai haura ne a su na shigar da satar amsa ga waɗanda ke zana jarabawar gama makarantar kamfanin dillancin labarai na reuters ya rawaito cewa iyayen yaran da dama sun nannaɗe takardun satar amsar da surar jiragen sama suka watsa su zuwa cikin ajujuwan da ake jarabawa wato domin ɗaliban su ɗauka su yi amfani da su ministan ilimin kasar frashant kumar shahi ya dora alakin hakan a kan iyayen ɗaliban sai dai wasu iyayen ɗaliban sun ce ɗaliban ba su shirya jarabawar ba domin babu ƙwararrun malamai a makarantar To shugaban masu hamayya da gwamnatin kasar Zimbabwe wato jagoran jam'iyyar MDC mai adawa kuma tsohon firayim minista Mr. Morgan Changirai ya bayyana ra'ayinsa game da babban zaben Najeriya a hira da ni da shi a yammacin jiya da ya kawo mana ziyara nan mare Amurka. na tambayi dan gwagwarmayar ko ina tasirin wannan zaɓe na Najeriya ga nahiyar Afirka. Anything that happens to Nigeria is an impact in the rest of Africa. unfortunately they are in a very invidious position of how to ya ce duk wani abu da ya faru a uh, najeriya yana da tasiri ga raguwar kasashen nahiyar afirka baki daya sai dai uh, abin takaici shine kasar na fuskantar kalubalen samar da tsaro saboda ayyukan mayakan sa kai to mr cingiraye me muke fata zamu gani daga wannan zabe na najeriya I'm, I'm only positive in the saying that at least they are able to carry out an election. Hopefully, it's going to be credible. But I mean, given the fact that you have got this Eh, boko haram eh, ina da karfin gwiwa saboda za a gudanar da zaben ina fata za a gudanar da sahihin zaɓe musamman idan aka yi la'akari da matsalar yanzu ta boko haram morgan changirai mai shekaru 63 shine babban jagoran hamayya da ke kalubalantar shugaban zimbabwe mai ci robert mugabe ya rike mukamin firayim minista daga shekara 2009 zuwa 2013 To bari kuma mu kada Najeriya inda dakarun ƙawance suke ci gaba da ɗauki ba daɗi da mayakan Boko Haram a arewa maso gabashin kasar. A halin yanzu rahotanni na ci cewa akwai shirye-shirye da ake yi domin kwato garin goza da ke jihar borno na kawo mai magana da yawon gwamnatin najeriya mr mike omeri ya mana karin bayani mr omeri wai me ke faruwa ne eh yanzu ana ci gaba da gurgurin yaki a wannan wurin domin a tabbatar cewa duk kasashen da suke hannun su an karba an karba kuma kamar yadda mun sha faɗa nasarori sai kara ah, faruwa yake yi yanzu rahotanni da muke samu na cewa ana shiri za a kai ɗauki ko in ce za a yi gama a garin goza shine babban tanganan mayakan boko haram nan wani irin shirye-shirye ake magana gama a goza da ce ne kuma ba ma can ba har ko ina duk ta wannan wurin sai dai rana da irin shirye-shirye ne ba za ka san ba zai zama to dabara ba idan an sata a fage hmm. so dole ne a bar masu yi su yi ta idan an karasa ko an kammala ko in ana kai za a iya ba da jawabi amma an hanzari yanzu an ce ga dabarun da za a ji a yi ta san an tona asiri kenan ah, eh, yanzu kamar waɗannan gaskiya ah, eh, yanzu kuma kamar waɗannan irin ah, rawa waɗannan sojojin ƙawance ɗannan nan suke takawa ne sojojin Nijar da Chadi da kamar da ma saura waɗanda dai suke taimakawa yanzu ake wannan yaki Eh, suna taka rawan haɗa kai domin idan abin ta sami najeriya ta same su kuma ka san cewar wa'yansu mutane da suke eh, boko haram din suna gudu da su shiga wancan su shiga wayannan kasashen su to yanzu jan damaran da an kai ya sa cewar ko ina kowa ya tare gefen shi kuma kowa yana iya shiga inda eh, ya ga alama akwai boko haram ya kai ya kai taimako ko kuma ya je tabbatar cewa an kwantar da hadasa ababen da suke tabbatar kuma zaman lafiya da lumana ya shigo irin wayannan wuraren. a watannin baya kungiyar tarayyar afirka au ta amince akan haɗa kan sojoji 7,500 a chad domin su je su yaƙi ranar boko haram me ake ciki da waɗannan sojoji 7,500 eh yanzu ma ina ganin eh, yawan su ya ɗan fiya kaɗan amma domin akwai kasashen ah, ta wurin da suka ce su ma suna su ɗan kara ah, nasu gudumawa wato sojojin kasan dama ba daga wani wuri za su ba daga nigeria daga chadi daga kamaru da niger suke wato ita kungiyar eh, haɗin kan afirka za ta ba su taimako ne ta tabbatar cewa duk abin da suke so su yi ko na tabbatar cewa an samu an ci nasara a wurin ya samu cewa to um, eh, ana nan ana kan an zazzaya na yadda za a yi eh, nigeria za ta ba da gudunmawar sojoji da kwamanda na farko kuma hakan nan abin zai dinga zagayawa tsakanin su wanda suka fiya ba da sojoji za su ba da shugaba uh, um, uh, na aikin nan kwanakin baya ɗaya daga cikin manyan hafsoshin sojin najeriya uh, kenneth minima ya fito ya ce fa an fa bincika an duba an duba ba a san inda waɗannan yara na chibok suke ba menene yake faruwa ne abin da yake nufi shine duk inda aka je yanzu inda aka garuruwan aka kama da aka kwato su daga garin boko haram ba a sami yan boko yan matan cibok a wurin ba kuma ka aiki bata kare ba ana kan yi so bari su kare sa tukuna daga cikin sojojin da suke ta aiki suke yaka boko haram din na san ba za a rasa waɗanda suka rasa rayukansu ba kuna da wani adadi haka ko kuma dai eh, wani labari ma dai akan waɗanda suke eh, sadaukar da rayukansu domin najeriya ta sami eh, zaman lafiya eh ana kan tattara sunayensu kuma wayansu ana ba su ana musu abin da ya kamata na wajen raka su kamar wato kamar business da sauransu ana dan kokari ana yi to madalla mr mike omeri kenan ɗaya daga cikin masu magana da yawan gwamnatin najeriya mun gode sosai mr omeri ok na gode duniya mai yayi mai abin banzo haihuwar guzuma da uwa a kwanci hawawa yau kwanaki 339 kenan da sace ɗaliban chibok babu su babu alamarsu ga nasiru adamu hikaya abuja najeriya fitowa fili da hafsan hafsoshin sojan najeriya janar minima ya yi na nuna gaskiyar lamarin rundunar bata san inda matan chibok suke ba ya jawo gamsuwa daga masana harkokin tsaro amma ya kuma jawo mummunar suka daga yan gwagwarmayar kwato matan rundunar da ta taɓa fitowa karara ta ce ta san inda matan suke kuma har ya kai ga jami'in labarun rundunar sojin manja janar dai ya yi ikirarin za a dawo da matan sai gashi an shafe shekara guda ba labari masanin harkokin tsaro kabiru adamu ya nuna haka ya dace rundunar ta na yi ba bugun kirji ta ce za ta ɗau wani mataki a ji shiru ba yana mai tuna abin da ya ce rufa rufa a lokacin da jama'atu ahlus sunna liddawati wal jihad ta ce ta ma kafa daula babu gwamnatin da za ta bari abubuwa su faru haka shekara biyar ana yi har a bari a kai wannan lokacin sai wannan lokacin ne za mu fara jin irin wannan jawabin ba da jimawa ba shekau ya yi jawabi lokacin da ya nuna cewa ya kafa daula aya cikin masallaci ya hito ya jawabi har yau ka ji ko ka samu labarin cewa su hukumomin nan sassan gwamnati sun fito suna tambayan mutane wani masallaci ne nan a yana ne aka yi wannan wannan abu? Jami'in labarun kungiyar kwato matan Chibok Dr. Iman Shehu ya ce dama gwamnati ta saba tufka da warwara. Tun da muka suma wannan fafatukan ganin cewa an ceto 'yan matan nan daga hannun 'yan Boko Haram abinda muka gane shine gwamnati ba ta komi duk abubuwan da take cewa duk ƙarerayi ne kuma kullum karerayin nan na ƙara bayana. Akwai lokacin da aka ce an ba da wasu jirage masu saukan angulu aka sa sojoji su je su nemi matan har yau ba a ce komi batun sakamakon wannan abin ba don haka kaga in aka bincika wannan ba gaskiya ba ne don ba yadda za a ce an je a yi bincike kuma ba a ba da sakamakon binciken nan ba duk karya ne duk an maida abin siyasa an ɗauka cewa in aka dai yi shuru mu za mu bar maganan ta kwana. shi me yasa gwamnati take harshen damo ne ga batun na matan chibok. Shehu Yusufu Kura ɗan tawagar kamfe ɗin shugaba Jonathan ne musamman ma don samo ƙuri'un 'yan arewa. Abin da Najeriya take faɗa ko gwamnatin Najeriya take faɗa a lokacin dukkan rahotannin da take da su a lokacin ba a fitar da yaran daga cikin harabar ƙasar Najeriya ba domin da ana zargin ko an kwashe su an kai su Chadi ko Kamaru ko Nijar. Idan kuma wani akasi ya faru to kamata a idin Najeriya ta yi zaman makokin yaran nan yanzu sun zama ba yaran iyayensu kawai ba yaran ƙasa da kuma duniya baki ɗaya. Ah, Haji Shehu ai za a ce da yake babu kamar 'ya'yan irin ku 'yan manyan 'yan boko mm. shi yasa watakila da yake 'ya'yan talakawa ne mm. kullum ake ta wasa da lamarinsu to ai ba wani isan haka a cikin yaran nan ɗari biyu da wani abu da aka kwasa akwai 'ya'yan principal principal dan boko ne akwai 'ya'yan shugabanni da sauransu za a kwatanta bokon principal da kamar bokon shugaba jonathan a'a yo ai kowa da irin matsayin da allah ya bashi babu 'ya'yan shugaba babu 'ya'yan mataimakin shugaba amma shugaba da mataimakin shugaba su iyayen kowa ne a ƙasa kowane yaro da yake najeriya yau dan jonathan ne rundunar sojin najeriya dai ta nuna ta kwato ƙananan hukumi sha ɗaya cikin sha hudu da ke daular boko haram da yanzu za a jira a ga ko dai matan na sauran ƙananan hukumin abadan kala balge da goza ne nasiru da malika murar amurka daga abuja najeriya mata najeriyar mu ce kar mu bar ta ta wargaje najeriya kasar mu ce mu yi reno saboda yan baya mm-hmm. ku tausaya waɗanda kuka yi garkuwa da ma. gaishe ka nasira Adamu da kaya. Ana tare da sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan Washington DC agogon yanzu karfe 11 na ranar da mintuna 17. Ga shirin Musulunci tushen rayuwa. Allahu ya rahmanu. Ƙasar Saudiya fa ta yi wa tsarin zuwa aikin Umara garan Bawul. Allah shi ka da maraya, komai uba bai zo ba, kazar da bata da nono. Allah shi ka fi daɗiyanta tun domin shaida ba ka da laifin komai. Jama'a masu assalamu alaikum. Ma'aikatar aikin haji ta ƙasar Saudiya ta fitar da sababbin tsare-tsare game da yadda za a ranga zuwa aikin umra domin yin ibada. Ga wakilin murya Amurka Nasiru Adam Hikaya a Abuja. We appeal to all those planning to travel for Umrah to make the best use of this period. Kwamishinan ayyuka na hukumar alazan Najeriya barista Abdullahi Muktar ke bayyana sabon tsarin tafiya Umrah da ya dogara ga yawan waɗanda suka je Umrar a sauran watannin da aka bada damar hakan, wanda shine mataki da zai samar da wadatar izinin zuwa Saudi don ibadar a watan Ramadan. Hukumar alazan dai ta fayyace hakan ne a taro da kamfanonin da ke da rajistar kai mutane umrar su fiye da ɗari daga Najeriya. Shi sa muke ba da shawara ma dukkan musulmi da ke da hali kuma yake da sha'awan ya je umra to kada ya jira sai lokacin Ramadan ya je yanzu ya je ibadarsa kafin ramadan din yadda ba za a samu a cunkushe a zo ana ta wahalar neman visa lokacin ramadan din ba har ma wasu su zo su dinga amfani da wannan daman suna zaluntar mutane sannan muna ƙara jawo hankalin matafiya su gane cewa visa na umra kyauta ake ba da shi amma bai samuwa sai mutum ya biya kuɗin masauki mota da kuma tikitin jirgin sama so wa'annan su ne abubuwan da matafi yake biya amma ba kuɗin visa ba kuma mun yi roƙo da cewa dukkan shugabanninmu na addini a taimaka da faɗakarwa da jawo hankalin mutane akan su kiyayi bin kamfanoni na jabu kuma su yi ƙoƙarin zuwa umra ɗinnan akan wannan lokaci ba shakka umra kafin lokacin ramadan ya fi arha saboda ramadan kuɗin masauki yana ƙaruwa kuɗin abubuwa da yawa suna tashi saboda buƙatar da ake da shi daga duk duniya to amma idan mutum ya tafi kafin ramadan za ka samu abin da watakila za ka biya naira goma ba mamaki ka same shi akan naira biyar ko naira uku ko naira bakwai amma a lokacin ramadan sai ka ga ya kai naira goma so in ma mutum ya duba ta bangaren wato tsimi da tanadi to ya fi sauki ka je ah, da ba lokacin ramadan ba da ainihin lokacin ramadan ah, kuma muna fatan nan gaba idan aka gama wannan gyare-gyaren mahukunta na saudiya suke yi to daman shiga ɗin zai fi sauƙi a yanzu yanzu duk waɗannan tarnakin da ake samu saboda gyare-gyaren nan ne shugaban kungiyar masu lasisin umra da hajji alhaji abdulmajid ya yi alwashin tabbatar da kulawa da 'yan umrar najeriya yana mai bukatar limaman juma'a su fahimtar da al'umma wannan sabon tsarin during their khutbah they should call attention Eh, sunana salu abdullahi butu deputy president umura lokacin da za ka yi aikin umura wannan duk wani kamar za ka yi aiki da suka ka tabbatar da suna da lasis na hukuma duk kamar da take lasis na hukuma to in ta yi maka haka hukuma in ka kawo kara za ta karamaka hakkinka ita gyaran masallaci da ake na kaba a yanzu zai sa a watan ramadana ba a samu biza mai yawa ba kuma su hukuman saudiya suna amfani da yawan mutanen da kuka shigo da su zuwa saudi kafin watan ramadana shi shi yake ba da vitamin kwata da za a baku na watan ramadan saboda wannan ne muke kira ga majata da limamanmu da 'yan uwa da shawaran ya kamata ana kokarin zuwa wa umra kafin lokacin azumi ba mutum ya ce dole sai lokacin azumi zai je aikin umra ba na tambayi barista abdullahi muktar shin wani mataki ne suke ɗauka na dakile masu shantakewa a saudi da sunan zuwa umra zaunannu ba tare da izini ba wannan ya ragu sosai kuma za ka iya fahimtar haka ko jiragen da da ake cewa sun dawo da kamammu a yanzu baka jin labarin wannan jiragen matakai da hukuma alhazai ta ɗauka na cewa kamfanoni da suke da lasin kawai suke iya kai fasfunansu gidan visa ya takaita domin kai mai kamfani kasan idan ka kai mutum bai dawo ba to da kai na najeriya da abokin aikinka na saudi arabia duk lasin ɗinku ya mutu har da wannan mutumin ya fito kuma ga tara da za a ci so wannan ya sa kamfanonin da suke aiki a nan najeriya da na saudiya din kafin su karɓi mutum sai sun tantance shi kuma sai sun tabbatar da cewa ba wanda zai je gudu bane ba yan najeriya fiye da dubu talatin ke zuwa umra musamman ma a watan ramadana da rabiul awal inda dubu saba'in da biyar ke samun zuwa haji bayan raguwar kusan kashi ashirin cikin ɗari sakamakon aikin faɗaɗa masjidul haram nasiru da malika ya mudar amurka daga abuja najeriya Madalla a gaida Nasir Adamel Hikaya. Shirin Musulunci tushen rayuwa yana zuwa ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka Washington DC. Madalla da abin da ya sauka kenan baki daya a yau sai kuma wani makon insha Allah za mu sake dawowa da wani sabon shirin. shi kuma akan sababin mutuwar auren bahaushe a wannan zamani ku taho ku jiya a cikin tsanaki badan na abi ku ba sababin mutuwar auren bahaushe a wannan zamani ku taho ku jiya a cikin tsanaki badan na abi ذا الجلال والإكرام الله شي كتيد مرايا komai uba bai zo ba kazar da bata da nono Allah shi ka ci da ɗiyanta tun domin shaida ba ka da laifin komai. To yanzu kuma sai wasiƙun da kuke aiko mana ta hanyar imel. sakon farko ya fito ne daga hamza galadima birnin kebbi inda yake cewa yana kira ga al'ummar najeriya da cewa yanzu fa lokaci ya yi da ya kamata mu tsaya domin mu raba tsakanin aya da tsakuwa a zaɓe mai zuwa saboda mu zaɓi shugabannin nagari masu son talakawa masu son ci gaban ƙasarmu baki ɗaya domin gaskiya ƙasar nan tana buƙatar shugabanci nagari tun daga matakin sama har zuwa matakin ƙasa da fatar Allah zai bamu shugabanni nagari amin sai kuma Adam Muhammad Gitti kasar chadi inda yake cewa assalamu alaikum sashen hausa na muryar amurka ina so ku bani dama na yi tsokaci Ga shi dai a kwana a tashi saura sati guda a yi zaɓen tarayyar najeriya saboda haka nake kira ga al'ummar ƙasar da ya kamata ku kiyaye dokokin zaɓe da aka gindaya muku kada ku karya su bayan haka kuma ku jefa ƙuri'unku banda husuma da kuma tada fitina ko tashin hankali allah ya sa ku yi zaɓe lafiya Sako na biye ya fito ne daga Prince Ya'u Adamu Bulkacuwa inda ke cewa Assalamu alaikum sashen Hausa. Hakika riƙon sakainar kashin da gwamnatin Najeriya ta yi wa harkar tsaro bai zo mana da mamaki ba ganin yadda gwamnatin Najeriya ke buƙatar zama a karagar mulki a kowane irin hali a zaɓe mai zuwa. Sai kuma sakon Hafizu Balarabe gwasau a jihar Zamfara inda yake cewa tabbas sabon tsarin zana jarabawa ta share fagen shiga jami'a akan na'urar kwamfuta lalle wannan ci gaba ne a fannin ilimi ganin yadda kullum duniyar ke ƙara sauyawa matsalar ɗaya ce kawai ya kamata hukumar ilimi a najeriya ta ƙara hubbasa ta tabbatar da bayar da horon gwaji a makarantun sakandare musamman ma 'yan aji uku da kuma sauran ɗalibai daga ƙarshe sai kuma sako daga okasha abdulsalam koko jihar kebbin najeriya Wani ƙari da cewa hakika mu talakawan najeriya ba mu goyon bayan duk wani yunkuri zai sa a ɗage zaɓen da za a yi 28 ga wannan watan domin gaskiya ba alheri bane gare mu da ƙarshe ina roƙon Allah da ya zaɓa mana shugabanni na gari. wai mai janar buhari ya ce ne game da tarzomar siyasa da nike cewa a kasa a tsare a raka a jira ban ce a yi fada ba ko goodluck jonathan ma cewa yayi nobody's political is worth the blood Shugaba Jonathan ke cewa baya son ganin jinin wani ya zuba sanadiyar zaɓe ko mara masa baya. To me zai saka bari a yi amfani da kai wajen turzumar siyasa? Mu tsaya iya iyawar mu kar mu bari a tunzura mana zuciya. Ƙasar nan ta mu ce. In an kona kasuwa kai za ka rasa abinci. In an kona makaranta ɗanka ne ba zai je ba. In an kashe mutum ɗan uwan kashe talaka. Saboda haka. Duk wanda zai zo ya tara samari ya ba su abubuwan da zai sanya su maye ko ya ba su kuɗi domin su je su yi wani jafa'i ko su tarzoma wannan makiyin al'umma ne. Wannan doka ta hana mu mun fito ne mu al'umma mu kare kasa. ai tsuntsun da ya jawo ruwa ba san wanda zai daka ba in ya dake shi kila ma yana iya samun wani tsuntsun Sashen Hausa na muryar Amurka, duniya a tafin hannun Gama shi mai gina rabin mugunta ya taɓe nan sararin nan ko ake ya marama ya taɓe muddin yana gina rabin shirya abu na daidai inda ya yi shi domin Allah kai ko ka zo ka kushe mai wannan ne ga Mahmud Lalo ya kawo mana takaitattun labaran duniya. akalla mutane goma sha ɗaya ne suka rasa rayukansu bayan wani hari da ƙungiyar Boko Haram ta kai a garin Gamboru. Wannan harin ya biyo bayan kwato garin da dakarun ƙasar kamar suka yi ne makonni kaɗan da suka gabata. Waɗanda suka shaida harin da ya faru a ranar Larabar da ta gabata sun ce bayan da dakarun kamar suka janye daga garin na Gamboru ne aka kai harin saboda garin ya kasance babu tsaro. Wannan hari wanda ya auku a kusa da kan iyakokin Najeriya da Kamaru na ƙara nuna yadda matsalar tsaro ke ƙara yin katutu a arewa maso gabashin Najeriya. yayin da kasar ke tunkarar manyan zaɓuka a ranar 28 ga wannan wata na maris garin da gamboru ya kasance a hannun 'yan kungiyar tun a ƙarshen shekarar da ta gabata kuma har sai a ƙarshen watan da ya gabata ne dakarun na kamaru suka samu damar kwato shi a ƙasar yemen ma mutane da dama ne suka rasa rayukansu a yau juma'a wasu masallatai biyu bayan da wasu 'yan kunar bakin wake su biyu suka tada wasu bamamai a sana babban birnin ƙasar kamar yadda rahotanni suka nuna harin ya auku ne a lokacin da za a yi sallar juma'a a masallatan badar da na alhashush waɗanda ake alakantawa da mabiya ɗarikar shi'a na ɓangaren in hauthi da ke tawaye waɗanda kuma ke riƙe da yankin sana'a. madalla a gaida baban nabil da takaitattun labaran duniya jama'a a daidai wannan lokaci shirin namu na yanzu ke kare amma ku nisa saboda akwai shirin yau da gobe wanda halima da jamila da usman za su gabatar nan ba da jimawa ba muna mika sakon tayin murna ga ibrahim salisu umar dan mai dawo wanda aka fi sani da abba lele saboda ɗaurin aurensa da za a yi da maimuna sani yaro ita kuma da aka fi sani da mami za a yi shi ne ran lahadi mai zuwa da misalin karfe goma sha na safe kusa da gidan tanko ya kasai a can yan kaba a birnin kano allah ya ba da zaman lafiya da albarkar aure sannan kuma muna taya wakilin a jamhuriyar nijar sha'ibu mani murna murnar samun karuwa wanda aka raɗawa suna da shekaran jiya laraba kenan shi ma allah ya raya yanzu amurdin eh, mahmud lalo shi da kawo mana labaran duniya da kuma julie lethas gresham da ta haɗa mana sauti ta ba da umarni sai injiniyan mu vasco ni bello galadanci daga nan sashen hausa na murya amurka a washington nake cewa mu kasance a cikin koshin lafiya da walwala salamu alaikum